Ni ne naku kamar kullum, Abdullahi Muhammad Sani, Abba Ifex. Nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a koda yaushe. Can da azahar ne Nazifa ta ji shirin ya yi yawa, don haka ta yi tunanin gwada leƙa shi ko dai lafiya, don ko breakfast ma bai fito ya yi ba. Kofar nasa ta gwada turewa ta ji a rufe da ki. nokin ta yi amma babu wani wani martani bata ɓata lokaci ba ta zagaya ta wando inda ta tarar da sumammiyar jikin abzal a kan sallaya wani irin ihu ta saka tuni mai gadi ya yi kanta yana tambayar ta ko lafiya tsabagen yadda ta tsure ta kuma rikice ko magana ta kasa yi banda nuni da take yi masa da cikin ɗakin da yatsa a guje suka yi ciki ya shiga ƙoƙarin ɓalla kofar sai dai ina security doce hakan sai ya gagara daga ƙarshe dai walda aka kira ya zo ya cire lock ɗin gaba ɗaya na ƙofar don haka aka samu aka yi waje da abzal nazifa sai kuka ko kiran ummi ta kasa suna isa asibiti ne aka yi emergency room da abzal yayin da aka ba wa nazifa wasu takardu ta yi sainin a kai A nan ta shiga neman wayarta ashe ko fitowa da ita ma ba ta yi ba. Takalmin ma kafa ɗaya guda ta ne ɗaya sawun kuma na Abzal ta saka. Wayan wata nos ta ara a gunta, ta zuba lambar momi sannan ta kira. A karo na farko momi ta ɗaga. Momi ta kira ta cike da tashin hankali. Nazifa, momi ta tambaya, momi ki zo da sauri don Allah ta yi magana tana kuka. me ya faru kina ina ta ce abzal ta ce me ya samu abzal ɗin ta tambaye ta momi ki zo kawai muna muna th ne shi kaɗansa ya sume wallahi ba ni ba ce ban yi mashi komi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un momi ta furta cike da tashin hankali Shi kenan ina zuwa tana sauke wayan ne ta ci gaba da salati yau nazifa ta gama da ita Shi kenan ta kashe wa mutane yau ina za ta saka kanta hasbunallahi wa ni'mal wakil hannunta na karkarwa ta nemi lambar ummi ta shiga kira ba da dadewa ba sai ga ummi ta dauka hello hello faɗin ummi hajiya maryam na'am hajiya fatsima ya kike hajiya maryam ki shirya ki taho th yanzu ba lafiya subhanallah waye ba shi da lafiya ba dai autan mu ba abzal ne ki yi sauri Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ummi ita ma ta furta yayin da zuciyarta ta tsinke Abzal kuma me ya same shi? Wallahi ni ma ban sani ba yanzu Nazifa ke sanar da ni ki sauri ke kam. Take ummi ta ajiye wayan ta janyo hijabinta da hanzari ta yi waje tana kwallawa direba kira. Kusa a tare ita da momi suka isa asibitin suka nufi emergency ward inda suka tarar da Nazifa zaune a kan benci ta haɗa takumi. Sai aikin kuka take. da hanzari suka nufi kanta suna tambayar ta ina abzal ɗin wani sabon kukan ta sa musu a wajen tare da hogin ɗin momi daga ta momi ta da ke daga jikinta haɗe da kifa mata wani zazzafan mari tunda nazifa ta san kanta ba a taɓa marinta a fuska ba sai yau rikitaccen ihu ta sa yayin da ummi ta yi sauri ta shiga tsakaninsu haba hajiya fatsima me ya zafi haka kin kyauta min kenan nazifa da abin da ki saka min kenan aikin wuta yanzu da kika tura shi har gadon asibiti burinki ya cika momi wallahi ni ban yi mashi komai ba ummi wallahi ba ni ba ce sanadin halin da abzal ke ciki ba don allah ki yarda da ni wallahi asu mana tarar da shi a ɗakinsa ta jero amsa tana kuka sosai ƙarya kike yi momi ta ƙaryata ta tana sake ƙoƙarin kai mata wani marin yayin da ummi ta tare ta ya isa haka filis ya isa mu jira likita mu ji me zai ce da haka ne su ukun suka koma suka zauna kan benci nazifa ba ta bar kuka ba har yanzu sai dai abin da ya ƙaru ba wanda ya yi wa kanta kuwa ba wanda ya yi ta kanta duk tunanin wani hali abzal ke ciki suke barin ma ummi da ke jin tana iya rasa ranta in dai abzal ya rasa nashi Can dai dakto ɗin ya fito tare da wasu nas guda biyu a bayan shi. A gigice ne su ummi suka yi kansa suna jero masa tambayoyi. Da ƙyar samu suka yi shiru sannan ya gyaran murya. Kowace ce mahaifiyarsa a cikinku? Dukanmu ne, momi ta amsa. Kallo ya yi mata na ɗan lokaci sannan ya gyaɗa kai. Wannan kuma fa, ya yi nuni da nazifa. Matarsa ce ummi ta amsa, Please doctor ka faɗa mana a wane hali yake yanzu?' Hajiya ba zan ɓoye miki ba, amma yanayin da ɗanki yake ciki ba kyau, rayuwarsa yana cikin matsala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dukan su uku suka furta. Yayin da Ummi ta shiga nana ta hasbunallahu wa ni'mal wakil gaba ɗaya hankalinta ya fita ya bar jikinta. Dokta me ya same shi momi ta yi ƙarfin hali ta tambaya. Ɗanki ya kamu da ciwon zuciya. Domin gwajin da muka ɗauka, ya nuna mana sakamakon cewa ya samu ciwon zuciya ne dalilin sumewan wanda ya yi kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suka kuma furtawa yayin da idanun ummi suka kada suka yi janan take ciwon zuciya kuma a na ta juyo tana kallon nazifa nazifa me kika yi wa abzal me kika yi wa ɗana take ta rushe da kuka rawa bakinta yake tana karkarwa ta ce ummi wallahi ban mishi komai ba ba ni bace ba dan Allah rufa mana baki momi ta katse ta a jinki ba ma sana ne da kalar rashin hankalin da kike yi masa a gidan tun yaushe yaron ne yake hakuri da ke gashi nan ƙarshen ta kin sanya mai ciwon zuciya amma kai ki damu komi ya zo ƙarshe Allah ya tada kafaɗan shi ya rubuta miki takardar sakin ki ki huta shi ma ya huta kowa ma ya huta Mami don Allah kai ki yi min haka wallahi ina son Afzal kuma wallahi ni ba ni bace sanadin wannan rashin lafiyar nashi. Ya kamata ku yarda da ni ta juyo tana kallon ummi. A raunana ta ce ku tambayi ɗan ladi mai gadi wallahi aka muka tsince shi a ɗakin shi don Allah ku yarda da ni sai dai ba wanda ya ko kalle ta a cikinsu ita kanta ummi kuka take yi. Momi ko ta haɗa tagumi tana tunanin yadda za ta fara sanar da dadi wannan labarin mai ɗaci. Dokta don Allah duk abin da ya kamata ku tabbata ɗana ya rayu shi kaɗai gare ni ba zan iya jure rasa shi ba don Allah ku taimaka min. Kaki damu hajiya za mu ajiye shi a nan mu ci gaba da ba shi kulawa da ikon Allah zai samu sauki sai dai ku sanya shi a addu'a abinda zuciyar nashi ba garanti Allah dai ya bashi lafiya. Amin amma dakta dakata don Allah, shin ba ku gano ko me ya jawo masa wannan ciwo ba, tukunna muna kan jiran sauran sakamakon su fito ne. Amma ina da tabbatin cewa tunani ne ya yi masa yawa, domin mun ga bifi nasa ya hau. Tabbas akwai abin da yake damunsa na tsawon lokaci wanda ya rike a ransa yake kuma biye da shi a zuciya. Ai na faɗa momi ta sa baki. saboda duk kalan halayyar rashin hankalin da fanɗararriyar 'yar nan ke yi masa ya jawo masa wannan ciwon zuciya kin yi asara wallahi nazifa kin yi asara banda kuka ba abin da nazifa ke iya yi kirikiri ta san ba ita ba ce da laifin amma ake zarginta akan ita ta jawo wannan labarin yanzu ita ta jawo wannan batu yanzu idan abu ya ci labari yaya kenan ai ta san tata ta ƙare Na gode dakta zan iya shiga ganinsa sosai ma kuwa. Yana faɗa ya fice, Ummi ta shige ɗakin Abzal a karo na farko da idanuwanta suka sauka a kansa, sai hawaye, kuka ta shiga yi sosai, da ƙyar da suka iya takawa zuwa gefen gadon nashi. Hannu ta aza a kan oxygen supply ɗin da aka sa masa. Sannan ta koma gashin kansa tana shafa a hankali, yayin da take zubar da hawaye sosai. Abzal ummi ce ta furta yayin da kuka ya ci ƙarfinta. Allah ya tada ka in sha Allahu za ka samu sauƙi. Sai dai na rasa dalilin da zai sa ka kana da uwa a raye, amma ka gwammaci ka riƙe damuwanka wa kanka kai kaɗai. Me yasa Prince? Idan nazifar ce ba ka so, a yau ka sanar da abanka, wallahi mai raba auren ne sai Allah. Me hana raba shi auren nan sai Allah. Rungumoshi shi tai tana kuka na hakika, sai can ta iya ta fito daga ɗakin. Ta nufi inda momi ke zaune ita ma ta zauna, Nazifa da ke tsaye daga gefe ne ta ƙaraso ta durƙusa a gabanta. Ummi don Allah ki yi haƙuri ki bar kukan nan haka. Me kika yi ma Abzal Nazifa? Na ɗauka da kika zo kika sanar da ni halin da kuke ciki za ki canja al'amuranki ne, ku soma zaman lafiya a gidan me ya faru? Ummi wallahi ba ni bace, duk abin da na san zai ɓata wa Abdul rai ina ƙoƙarin dainawa wallahi ba ni bace sanadin rashin lafiyar nan tashi ba a suma haka muka same shi a ɗakin shi da ɗan ladi daman tun jiya da ya dawo gida ya rufe kansa a ɗaki ban kuma jin motsinsa ba ummi ya kamata ku yadda da ni to ina fatan dai hakan amsar da ummi kaɗai ta bata kenan sannan ta kau da kanta Gomomi take so ta nufa amma bata shirya shan wata bata shirya shan wani marin ba, hakan yasa ta tattara kanta ta je gefe, sata su ta yi, ta lallaba ta shige ɗakin da Abzal ɗin yake. A hankali ta ƙarasa gefen sa ta tsuguna yayin da take zub da hawaye sosai. Hannunta da ke karkarwa ta ɗaga ta sauke akan fuskarsa tana shafa a hankali yayin da wani irin so da tausayinsa ya kama yake shiga zuciyarta. Abzal ta kira shi a raunana tana shafa gashin kanshi. Abzal wani ce sanadin rashin lafiyarka, wani Wani ce na janyo maka wannan ciwon, don Allah ka farfaɗo ka faɗa musu ba ni ba ce. Abzal suna shirin raba ni da kai, ni kuma ba zan iya rayuwa ba kai ba don Allah ka tashi ka musu bayanin komai, ina son ka Abzal sosai ma kuwa. Don Allah kar ka bani kunya ka tashi. kanta ta sauke a kan kirjinsa a hankali tana mai ci gaba da kukan tsuma zuciya ta daɗe a hakan ba don tana so ba ta tashi ta fice sai don kar a zo a kama ta abba da ke ƙasar maroko ne ummi ta kira ta sanar da shi halin da ake ciki a karo na farko kam ya maki amincewa don yadda kansa ya ɗaure ciwon zuciya dai a dalilin me a iya zamansa da abzal bai taɓa sanin abzal na da zurfin ciki ba to me ya faru ko dai zancen ummi gaskiya ne nazifa ce ke kuntata masa shi kwa ya bi a rai har abin ya kai ga haka aiko ya zama dole a ɗan mataki a kan zumuncin da da ba zai rasa ran a zumunci ba zai rasa ran ɗansa guda ɗaya ba ba shiri ya shiga bukin ɗin flight domin ya dawo gida wajejen ƙarfe takwas na dare ne likita ya dawo ya duba abzal sai dai har yanzu ba ci gaban da aka samu haƙuri ya ba su kan su bari zuwa gobe ummi kam ba aikin da take sai kuka har da dadi ya zo ya duba ta ya tafi ba ta bar kukan ba ran dadi ya yi matuƙar ɓaci ya sani don hakan na faruwa ne saboda laifin da ya taɓa aikatawa alhakinta ne kawai ke bin sa shi yasa shi Allah ya ba shi kangararriyar ya kamar nazifa ko kallon nazifa da ke ta famar rantsuwa bai yi bai fice sauka har ƙasa ta yi gunta tana kuka mai tsuma zuciya wajejen ƙarfe goma momi ta ce za ta tafi ummi na jiran tafiyan nazifa amma shiru ko da ta tambaye ta sai yaushe za ta tafi kuwa ta ce mata ita a nan za ta kwana sai dai ummi ta hana ta ba ta son ko cikin dare idan abzal ɗin ya tashi ganin nazifa a kan shi kuma hakan ya sake haifar masa da wata rashin lafiyar don su duk sun gama yarda cewa nazifa ce sanadin komai haka ba don tana so ba aka sa direba ya dawo da ita gida ko abinci ta kasa ci sallah kawai ta ta kishin gida a cikin sallaya tana kuka har bacci ya awon gaba da ita washe gari momi ta shirya breakfast ta kai wa ummi haka, haka nazifa ma sai dai har zuwa wannan lokacin abzal bai farfado ba ba su ummi kaɗai ba hatta shi kansa likitan jikinsa ya yi sanyi har ya soma tunanin ko abzal ɗin ya shiga ya shiga doguwar suma ne sultan da sai a yau labari ke iske shi ya shirya ya taho ko daga jin batun ya san ba komai ba ne zai jawo wa abokin nasa ciwon zuciya banda tunanin amal sosai ya tausaya wa abzal da ya ga irin yanayin da yake ciki ba daɗi yayin da yake jin haushinsa kuma ai dama sai da ya faɗa masa inda zurfin ciki nan nasa zai iya haifar mai da matsala amma ya ƙi yana zaune a ɗakin ne shi da ummi da momi nazifa ta yi sallama za ta shiga don ajiye musu basket na abincin ranar da ta dafa ban ce miki kar na sake ganin kin kafa ki cikin ɗakin nan ba duk abin da kika yi masa bai ishe ki ba nan ɗin ma sai kin biyo shi kin ƙarasa shi momi ta faɗa cikin tsawa magana ma ta kasa kawai ta mai da kofan ta yi ta fice ta nemi waje ta zauna tana ta kuka shin yaushe ne za su amince a kan cewa ba ita ba ce sanadin wannan rashin lafiya sultan da kansa ya ɗaure ne ya juyo yana kallon momi da ta yi magana me kuma haɗin nazifa da yanayin da afzal yake ciki ba dai ita kuke zargi ba dawa kake so a zarga idan ba ita ba sultan abokin naka bai taba baka labarin kalar zaman da suke yi da ita a gidan ba ne ta tambaye shi ya ce tabbas ya bani labarin amma kuma bana jin ita ce ta janyo masa wannan ciwon ai idan ba ku manta ba ma zato fa yana iya zama zinibi ne kamata ya a ce ku jira ya farfaɗo ya sanar da ku da bakinsa kar ku hau tsangwama ta haka kawai to wa kake so mu zarga idan ba nazifa ba to waye ne dan Allah ka sanar da ni idan ma mutanen ofis ne mun san yadda za mu wa lamarin sultan ya ce ba mutanen ofis ba ne to wane ne ummi ta tambaya ni ma ban sani ba amma kan ba nazifa ba ce allah ya farfado da abzal ɗin ko ma wane ne zai sanar da ni cewar ummi haɗe da ci gaba da shafa gashin kansa sallama ya yi musu akan yana zuwa zai dawo an jima yana fita ya kira nan ba amal wanda ta ɗauka ba da daɗewa ba ta yi sallama ya amsa ya sultan ina ne? lafiya ya kike kina gida ta ce e lafiya kalau ki jira ni to ina zuwa ba ta yi musu ba ta ce allah ya kawo ka ta sauke wayan anya kuwa lafiya yau ya sultan ne ba shi da fara'a haka ko kaɗan nan ba abzal da ta gaji da kira ne ta sake gwadawa sai dai kamar yadda take tsammani haka ya gama ringin bai ɗaga ba to me ke faruwa ne a cikin mintuna kamar talatin sai ga sultan ya iso kofar gidansu fitowa ya yi mata waya a kan gashi nan ba ta ɓata lokaci ba ta sanya hijabin ta ta fito ya sultan yau kai ne a gidan namu e amal dalili ne ya kani ya sanar da ita ba tare da ɓoye-ɓoye ba to ina jin ka kin kwasan abzal ba shi da lafiya yanzu haka ma magana nan da muke yana kwance a gadon asibiti rai a hannun Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta sa salati yayin da ta nemi duk wani nutsuwarta ta rasa ka ce me ta tambaya bayan tsawon lokacin da ta ɗauka Abzal na gadon asibiti kuma yanzu maganan nan da muke yi ana ƙoƙarin ceto rayuwarsa ne ya sake nana ta mata take idanunta suka ciko da hawaye ashe dalilin da ya sa ko ta kira baya ɗagawa kenan to me ya same shi me ya sami yayanta ya sultan da Allah ka faɗa min wasa kake yi hatsari ya yi ne ko me me ya same shi wasa kuma amal ana wasa da rashin lafiya ne ko baki gwada layinsu ba ne tun jiya wallahi ko na gwada baya ɗaga sai dai na yi tunanin ko ya yi fushi da ni ne me ya haɗa ku faɗa kuka yi ne ya sultan ni ba wannan ba me ya sami yaya hatsari ne ko ɗaya kawai da ya kamu da ciwon zuciya ne a firgice ta maimaita ciwon zuciya kuma haɗe da zaro idanu waje me ya haɗa yaya kuma da ciwon zuciya yaya sultan don allah ka ce da wasa kake ba wannan a tsakanin mu'amal ba zan ɓoye miki ba ke ce kuma sanadin wannan rashin lafiyar nashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta kuma maimaita ta ce yaya sultan ni kuma dan me zaka ce ni ce sanadin rashin lafiyar yaya bayan ka san na fi kowa damuwa da lafiyarsa da kuma farin cikinsa don Allah ka rufa min asiri kuka ta shiga yi sosai na haka hakan amal so kike ki ce har yanzu baki fahimci komai ba komai game da me fa ta yaya za ki ce har yanzu baki gane cewa absal yana son ki ba ta yaya amal wani irin wani irin sarawa kanta ya yi mata yayin da jiri ya shiga ɗibanta da batan sultan da ya saurin tare ta bada tuni ta sha ƙasa ƙaryata zancensa ta shiga yi tana kaɗa kai yayin da take kuka na haƙiƙa yaya sultan baka gane ba ne baka gane yaya ba so na yake ba yaya ba zai taɓa sona ba da wannan manufar ba don allah ka bar faɗin haka dalili ki bani kwakwaran dalilin da zai hana abzal son ki amal kin ɗauka kenan duk hidimar nan da yake miki babu dalili ko ko me yake muddin ke kika nemi ya zo tare da yake bari ya zo har aikin sama yana neman ya bar shi a kanki amma kuma idan har da gaske ne yaya yana sona da ya sanar da ni idan bai hakan ba kuwa ko fafi ne zai samu ya faɗa mishi ba ku gane ba ne yaya ba sona yake ba sosai yana da niyyar yin hakan sai dai baya son ya kafa miki hankali ne da karatu amal so yake yi idan lokaci ya yi sanar da ke kwatsam sai ga shi kin samu wani har daidaita ta ya kike tsammanin zai ji ta ya ciwon zuciya ba zai kama shi ba salati kawai amal ke nanatawa bayan nan ta kasa furta da komai me yasa ta gane cewa son ta yayan ta yake ba ni dai na faɗa miki kuma ina sa ran za ki ɗau mataki ki ceto mana ran Abzal, ke kaɗai ce kike da ikon hakan. ta yaya sultan ta tambaye shi cikin kuka sosai ya za a yi na ya kan so kake in je in shi a matsayina na mace in ce masa ina son shi bayan banci daga bakin shi yana so na ba ni dai na gama gaya miki abin da ya kamata na gaya miki amma duk abin da ya samu aboki na tabbas ba zan taɓa yafe miki ba yaya sultan ya kake magana ka so kake in haukace rasa raina kenan Kafin kafi kowa sanin yadda farin cikin yaya yake da matuƙar mahimmanci a rayuwata. Zan iya sadaukar da komai in dai akan yaya ne. Amma yaya Abdul ba, me yasa yaya bai sanar da ni tun wuri ba har ya bari soyayyar wani ya shiga zuciyata? Ban sani ba ni ma Amal, Abzal na da wani irin hali, ko abu na damunsa bai san nunawa, ko ni nan da nake miki wannan magana, ba wai shi Abzal ɗin ne ya same ni ya faɗa min haka ba. ni na karance shi ne har na gano hakan abzal na son ki amal idan har za ki yi adalci kuma ke ma kin sani ba wanda ya kamanci soyayyar ki kamar shi rai ne kawai abzal bai ɗauka ya baki ba kuma lokaci ne yanzu da ya kamata ke ma ki biya shi na san da ciwo amma ya zama dole ki rabu da abdul ki ba wa abzal ki saboda ita kaɗai ce za ta iya ceto rayuwar shi Shiru ta tana share hawayenta. Shin ba zan iya zuwa in duba shi ba, ina so na gan shi ne. Hakan zai yi wuya, amma zan yi iya ƙoƙarina na ga kin samu ganin shi. Kina firi ne yanzu ba inda za ki? Ta ce za ka iya kai ni? Ya ce ito mu tafi asibitin. Asibitin suka koma, inda ya baro ta a cikin mota ya fito, ya samu ummi yake ce mata ta je gida ta huta, zai ci gaba da kula da Abzal zuwa lokacin da za ta dawo. ba ta yi mashi musu ba ta kira direba ya kai ta gida dama ba nazifa ba momi don haka ya shigo da amal ya tsaya daga bakin kofa yana gadin su rawa jikinta yake sosai yayin da ta karasa cikin ɗakin nashi ta zauna kan kujerar da ke gefen gadon shi wani irin mummunan tausayinsa ne ya kama ta ina ma a ce za ta iya karɓe rashin lafiyar nasa ita ta sha wahalan a maimakon shi sama na rashin lafiyan bai kamace shi ba Yaya ta kira sunan shi a hankali. Yaya da gaske ne don Allah ka tashi ka ce musu karya ne. Yayan haraba abin da suke faɗa gaskiya ne me yasa baka sanar da ni ba. Yaya ka fi sanin kowa yadda nake son ka. Zan iya sadaukar da rayuwata da farin ciki na. Me yasa baka sanar da ni da jimawa cewa wannan ne ƙudurinka a kaina ba. Har ka bari na shigo da yaya Abdul cikin rayuwata. Kana tunanin da kaina zan gano hakan ne? tabbas ya ci a ci na gane hakan amma ban yi ba ka yi haƙuri yaya ni na jawo maka wannan ka yafe min ta sa ƙasan hijabinta tana shara wayanta ta fi minti biyar zaune a gun tana aikin kuka a kansa kawai ta ga alamar kamar ya motsa idan shi yaya sultan ta kwala masa kira ba shiri ya shigo ciki yana tambayar ta ko lafiya Yaya ne yake motsi ka kira dakto. A guje ya fice don nemo likitan. Yaya filis ka buɗe idonka ni ce lilinka, ni ce a kusa da kai. Kalamun kwantar da hankali ta yi ta furta masa a hankali ya shiga buɗe idon nashi, har ya buɗe su duka, haɗe da sauke su a kanta. Wata ajiyar zuciya ta sauke ta ce alhamdulillah yaya ashe kana raye, ta sa ihu tana share hawayen farin ciki. da ke sauko mata kallonta kawai yake amma ya kasa cewa komi a haka ne har sultan ya dawo da daktan abzal inda ya masa wasu gwaji ya tabbatar da cewa ya tabbatar da cewa yana lafiya sannan ya fice yaya baka gane ni bane ni ce falilinka dole kallon kallonsa ya akan sultan idansa suka ɗauke da ɗimbin tambayoyin gano hakan sultan ya yi saurin cewa bari in kira ummi ina zuwa nan ya fice ya bar su su biya a ɗakin yaya ta kira shi sai dai ina ya ƙi ko da juya ya kalle ta yaya ka yi haƙuri don allah ka juyo ka kalle ni nan ma shiru yaya ka yi haƙuri ka daina fushi da ni ka ji sai dai fa duk haɗa shi da allah da ta yi ya ƙi ko da kallonta hakan ba yadda ta iya ta miƙe ta bar masa ɗakin ya haka sultan da ya ga yadda take kuka ya yi saurin tambaya Yaya ya ki ya kalle ni balle ma ya mun magana. Yaya Sultan ban sanya zan yi ba dan Allah ka bashi shi haƙuri. Ya ki ya miki magana kamar ya. Na gaya maka fa, yaya Bayas ba so na yake ba ku ne ba ku gane ba. Ni zan tafi kawai, a ki tsaya dai tukunna. Ɗakin Abzal ya shiga ya zauna a gefen shi ya jikin naka ya tambaye shi. Me yasa ka kawo ta nan ina su ummi? Abin da ya soma cewa kenan. abin da kaɗai za ka iya cewa kenan ka leƙa lahira ma ba za ka zubar da wannan halin naka ba ko ba abin da na tambaya ba kenan ina ummi so kake su ganta me yasa kake abu ne haka tunani ne babu tunani ne sultan so kake su ganta su yi zargin wani abun ko ai ko ba su yi zarginta ba ma ni nan zan sanar da su komai kamar yaya a tunanin tunaninka bakina zai yi shiru ne na riga na sanar da amal gaskiyar al'amarin cewa kana son sauran idan su ummi sun iso su ma in faɗa musu hakan kawai ina ji ina gani ba za ka ci gaba da azabtar da nazifa ba bayan ita ba ta yi komai ba kai me ka ce abzal ya tambaye shi cike da tashin hankali yayin da zuciyarsa ya tsinke da sauri ya riƙe waje ɗaya ya fara yi masa zafi gara ka kwantar da hankalinka ka bi komai a hankali don idan wani ciwon ya sake kama ka to sai lahira yanzu kuma amma me na faɗa maka ni na faɗa maka ba son amal nake ba don me za ka same ta ka ce mata ina son ta me ya amfanin hakan kenan da kai sultan au har yanzu ma ba za ka yadda kana son nata ba ko ya ce sultan kawai tashi ka fita idan har kana min surutan banzan nan ba za ka ci gaba da ka tashi kawai ka bar min ɗaki yanzu kai fi layi ba ka tausaya kanka da ita nazifa har da amal ɗin ma wallahi girman kanan naka ba inda zai kai ka illa halaka nazifa ba ta san hawa ba ba ta san sauka ba aka ɗaura mata laifin komai amal na da wanda take so amma ya zama mata dole yanzu ta rabu da shi saboda kai don hakan bai ishe ka ba ba za ka haƙura ka amince da komai ba ni ba roƙe ta tabar wanda take so ba nazifa kuwa ni ba ni na faɗa su ummi su yi bulemin nata ba saboda haka ni ma ka daina na. da kyau ya ce da shi ya da miƙewa ya bar masa ɗakin kafin ya fita har amal ta tafi neman ta ya shiga yi can sai ga nazifa tana shigowa ina yini ta gaishe shi lafiya nazifa ya hidima alhamdulillah wai abzal ya farfaɗo? e yana ciki ki je ki same shi to ya naga kamar kana neman abu lafiya ko kin ga wata yarinya da farin hijabi a hanya wata doguwa hakan nan eh ita ina shigowa na ga tana tana tsare na fif za ta shiga ta tafi to shi kenan na gode da haka ta wuce ɗakin afzal kwankwasa ta yi sannan ta shige basket na abinci ta ajiye a kan tebul sannan ta karasa ta zauna a gefen shi abzal ya jikin naka da sauki ya amsa ƙasa-ƙasa ta ce na gode wa allah da kake raye allah ya ƙara maka lafiya Ya ce amin na gode ya amsa, in saka maka abinci ya ce ba yunwa yake ji ba. Abzal kamar ya baka jin yunwa rabanka da abinci fatin yaushe, don Allah ka yi haƙuri in sa maka ko da kaɗan ne ka ji. Na ce ba na jin yunwa ba ta saurare shi ba ta ba. ta ɗau ruwa ta zo ta zauna a gefen shi. Tashi ka zauna ka ji don Allah kar ka ce a'a. Abzal magana fa nake maka, don Allah ka yi haƙuri ka tashi, kamar wanda ba zai motsa be shi ga miƙewa. sai dai hakan ma ya gagara ƙarshe sai da ta taimaka masa abincin da ta ɗaga ta miƙa masa ne za ka iya ci ko in baka bai ko kalle ta ba ya amshe filet ɗin bayan da ya ƙarewa abincin kallo ne ya maida kallon shi gare ta ta ce abzal lafiya ta tambaye shi sai dai har yanzu kallon nata yake abzal wato tunani kake ko wani abu na saka maka a ciki kake ko don me zan cutar da kai wallahi ba komai a ciki ba zan iya maɗi ba in ci a gabanka idan ba ka yarda da ni ba. Ganin ta miƙe ne ya saurin cewa, 'Ka ki damu kawai ki zauna. Komawa ta ta zauna yayin da ya shiga ci a hankali. Murna kenan zan so ku ga yadda farin ciki da ya bayyana a fuskar Nazifa. Rabanta da ta yi farin ciki irin na yau a rayuwarta har ta manta. Ƙarshe Abzal ya ɗanɗana girkin ta yau. Zama ta tana kallon shi yayin da yake ci a hankali. Dududu bai ci ya kai rabi bai ce ya ƙoshi, ita hakan ma ta gode. In haɗa maka ruwa ka yi awwala ko? Nan ma kai kawai ya gyaɗa mata, ba ta kai ga miƙewa ba sai ga ummi ta shigo, da gudu ta yi kansa a da rungumo shi yayin da hawaye ya ciko mata ido. Prince alhamdulillah na yi farin ciki kana rayu A hankali ta sake shi ta shiga shafa fuskar Prince na ɗau za ka tafi ka bar ni ma. ya ce a ummi ina raye na yi misin ɗinka shi ma ya ce na yi misin ɗinki momi bari na yi sallah haka fa kafin nan ka ci abinci bari na aika direba ya je ya siya maka don miyan kuka aka yi a gida kai ki damu nazifa ta taho da abinci ita ba ta ma lura da nazifa a ɗakin ba sai da ya ambaci sunanta nazifa ta juyo da mamaki tana kallonta ta kira ta na'am ummi prince ta juya tana kallon su shi ma kana dai lafiya ko ko a kira ma likitanka saboda me wani abu ne ya faru prince mun ɗau mun dau ai idan ka ga zifa ciwon naka zai tashi ke zifa ba an ce kiyaye shigowa ɗakin nasa ba kar wani abu ya same shi shiru nazifa ta ɗanyi don ba ta san me za ta ce ba tsana kirikiri gaba ɗaya mahaifiyarta da surukarta suke nuna mata idanunta ta ɗago a raunace tana kallon afzal tana jiran jin ko zai yi magana don shi kaɗai yake da ikon wanke ta daga wannan dauɗa da su ummi suke ganinta da ita me yasa ya tambayi ummi a ƙarshe prince me yasilar ciwon nan naka ba na zifa ba ce wa ya ce muku ita ce prince me kake faɗi wai kam ta tsaya tana kallon shi da mamaki nazifa bata yi komai ba kawai ita dai bata sa musu baki ba ta shi wai me ke faruwa ne Ummi ta tambayi kanta. Ka je ka yi awwalan za mu yi magana idan ka ya iso. Mun yi waya da shi ɗazu jirginsu ya tashi. A nutse ya miƙe ya ƙarasa bayan ya ɗauro awwala kafin ya fito har nazifa ta shimfiɗa masa sallaya. Sallolin da ya rasa ya shiga ramawa ana cikin haka momi ta shigo ita ma suka gaisa. Bayan, ya idar ne ta sake sanar da shi abin da ke tafe da ita. na cewa dadi ya turar ta ne akan idan har ya ga ba zai iya da rashin hankalin nazifa ba ya sauwaƙe mata kawai su koma gida tunda ta ce ita ba za ta yi hankali ba kafin Abzal ta yi magana ummi ta riga shi a'a shi ko alhaji ba haka ba haka za a yi ba zama ya kamata a yi shi da abban Abzal ɗin da Abzal ɗin da shi kansa da ita kuma ko ba haka ba don a ji ko menene don Allah ki bar maganar na hajiya Maryam ba na son ganin ranar da za a ce ga 'yata nan ta kashe ɗan wani kuma idan aka ci gaba da tafiya hakan tabbas to wata rana nazifa za ta iya aikata hakan tun daga shi ta ɗau hanya har ta sanya mishi ciwon zuciya shiru abzal da suke tsammanin zai yi magana zai yi magana abzal ta kira sunan shi yayin da ya ɗago kai yana kallanta me ka ce kai momi ni nazifa ba ta yi min komai ba don haka ba zan sake ta ba kuma ina roƙonku da ku daina zarginta a kan laifin da ba ita ta aikata ba wani irin sanyi na zifa ta jiyo a ranta ba ta tsammanin abzal zai kare ta haka ba wani irin magana kake prince idan ba nazifa ba ce to wace ce ni ba wanda ya ɗaura min ciwon nan banda allah kuma na rungumi kaddara ya kake neman raina mana hankali ne kan prince Dama an san ai lafiya da rashinsa daga Allah ne, ko ka taɓa jin mutum ya hau ciwon zuciya ya kama shi ba tare da tashin hankali ba. Wallahi kai ka yi magana nan abonka yana nan tafi, idan ya zo sai mu ga wannan shashashin amsar da kake bayarwa za ka iya gaya mishi. Hajiya Fatsuma ta shi raka ki, Abzal ba zai yi magana ba. amalce kwance a kan katifarta sai aikin kuka take gaba ɗaya ta rasa mai ke mata daɗi. Tun dawowarta gida ba ta sake leƙa waje ba. Ba yadda mami ba ta yi da ita ba, amma ta ƙi faɗa mata ainihin mai ke faruwa. To mata ina za ta fara, ta ina za ta fara sanar da yaya Abdul wannan zancen. Wayanta ta jawo ta shiga kallon hotunansa da kuma nasu da suka ɗauka tare. Tana son tana son shi sosai, ba ta jin za ta iya rabuwa da shi. amma kuma ta ɗaya ɓangaren ba ta son sultan da shi kansa abzal ɗin da kuma duk wanda ya ji wannan labarin ya iske shi su yi mata kallon butulu sai dai har yanzu ta kasa amincewa da maganganun da sultan ya sanar da ita ga shi abin haushi sun kasa daina yawo a kanta bayan da ummi ba ta yi ba da abzal akan cewa ya taho gida ya taho gida da ita amma ya ce shi ba zai tafi ba shi fa nazifa zai bi hakan nan sun komo gida tare ta tambaye shi ko me yake son ci a karo na farko kan babu babu ya sanar da ita sai da ta yi ta haɗa shi da allah sannan ya ce indomi ma ya ishe shi ba tare da ɓata lokaci ba ta wuce kicin ta shiga girka masa nan ya ɗauko wayansa da ke cikin wardrobe gaba ɗaya ma gani ya yi batirin ya yi direnin babu caji haɗa Aɗawa ya yi bayan ya kawo wuta ne ya soma cin karo da saƙon amal da sauri ya buɗe ya karanta kamar haka allah ya baka lafiya yayana ina maka addu'a duba lokacin da saƙon ya shigo ya ga wajen ƙarfe shida ta turo mai da wayan ya yayin da ya faɗa duniyar tunani yanzu da wannan shirman da sultan ya tafka masa da wani ido zai sake kallon amal washigari Abu ya turo direba akan ya taho da Abzal, idan kuma jikin nasa ba zai iya barin shi ba shi da kansa yana nan tahowa, su tattauna komai. Wanka ya karya sannan suka fice. Suna isa ya zarce falon abayin da ya ci karo da Sultan. Take gabansa ya faɗi, don me za a kira Sultan? Yana da tabbacin cewa aikin ummi ne wannan. A nutse ya ƙarasa ɗakin ya zauna sai kallon Sultan yake, ko su zai haɗu ya yi masa ido. ko me ma za a yi karya faɗi komai amma yadda kuka san gunki tun zaman sultan ko kewaye kewaye ya ƙi gaisawa suka yi da abin da yake tambayar sa ya jiki sannan da ummi bayan nan abu ya gyaran murya ina jin ka prince me ya faru abba babu komai ya amsa kansa a duke idan kun kasa jituwa da ita nazifan ne har sai ka taho gida kamun mun bayani Me ya amfanin iyayen naka suna raye kenan kawai ka tsaya kana bin abin da zuciyarka ta faɗa maka. Abba ni Nazifa ba ta yi min komai ba, ka yi haƙuri ban fahimce ka ba. Nazifa kenan ba ta da hannu a wannan ya sake nanata, Wani da ke gefensa ji ta yi. kamar ta hankaɗe shi don haushi don ita ta rasa dalilin da ya sa yake rufa mata asiri to wane ne babu ya ce Abba ya sake nanatawa na ce maka wane ne Abba ya sake tambayan shi cikin tattausan murya. Abba matsala muka samu ne a ofis wanda na yi ta bi na a zuciya shi kenan. Prince ɗago kai ka kalle ni. Ba gardama ya yi hakan. Yanzu ni za a kalla cikin idanu ka yi min karya. Wallahi sam wannan ba ɗabi'ar ka ba ce. Gaskiya dai ban ji daɗin wannan abin ba. Abba ka yi haƙuri. Sultan Abba ya kirawo ya amsa. Tabbas na san kana sane da duk wani abu da ke faruwa tun da Afzal ba shi da amini sama da kai. Zan tambaye ka kuma ina so ka gaya min abin da yake faruwa idan kai min karya Allah na kallon ka. Shiru Sultan yana nazarin sanar da Abba gaskiyan batun ne ko ko a'a. Amma ai dan abokinsa bai san ciwon kan shi ba shi ya san yana nan bai kamata ya biye mishi ba. Sultan magana nake maka. Abba gaskiya ni ban san me zahirin maganan nan ba. ko ni nan Abzal bai ajiye ni ya sanar da ni abin da ke damunsa ba sai dai in baka amsa abin da zan baka amsa ya yi karanci da yanayinsa bismillah ina jiranka ya ce ni dai a yadda na karanci yanayinsa akwai wannan yarinyar da Abzal ke yi wa hidima wadda ta ya zama yaya a wajenta ni dai ina ganin alamun son yarinyar nan a tattare da shi ko da na gwada yi masa maganarsa a kan cewa ya kamata ya sanar da ita ƙudurinsa kuma sai abin ya koma faɗa ransa ya ɓaci to katsin kawai sai muka ji yarinyar ta samu wani don har sun daidaita da shi sun yi nisa ma a tunani na wannan ne dalilin da ya jefa abzal cikin wannan hali don tun daga lokacin ban sake gane kanshi ba ko ofis nasu ma na je a cikin tunani yake ko da yaushe kullum tun da sultan ya soma bayanin abzal ya dukar da kansa ƙasa, amma ba zai taɓa yafe masa wannan ɗanyen aikin da ya masa ba. Ko ka san yarinyar da kuma iyayenta, shirin Sultan ya yana nazarin sanar da su gaskiya ko ko a'a. Sarai ya sani idan ya hakan abzal na iya yin fushi da shi har abada. Don haka ya kada kai ya ce ban san komai a kanta ba abba, banda hotunanta da nake gani a wayan shi kafin ya goge. Shikenan Sultan na gode Allah ya saka maka da alheri kana iya tafiya. Amin Abba, Ummi ni zan wuce mun gode sosai Sultan ka gaida gida. Yana ficewa Ummi ta maido da kallonta a kan Abzal. Ai dama na sani na san za a yi haka. Kai baka san ciwon kanka ba ne kake neman kai kanka ga halaka a kan mace ko? Macen da kana da tabbacin za ta amince da ƙudurinka. Muddin idan har ka sanar da ita, amma kaki har wani can ya sace maka ita, me amfanin mu Abzal da ba za ka zo ka sanar da mu damuwarka ba? Shiru ya bai ce komai ba. Abzal Abba ya kira shi, Na'am ya amsa, wace ce wannan yarinyar? Ya ce, Abba ni fa ba wata yarinya, ni kai na ban sa ina Sultan ya haɗu wannan labarin ya baku ba. Kamar yadda na faɗa maka, matsala muka samu ne a ofis na kusan rasa aiki na shine abin ya dinga damuna. Abba ya daɗa ta wace ce yarinya? Abba ka yi haƙuri, amma kamar yadda na faɗa maka ba wata yarinya. Abzal wai me ke damun ka ne kai da ka san zurfin ciki na kai mutum ga alaka ba. Ya isa hajiya Maryam bar shi tashi ka tafi Allah ya ƙara ma lafiya. Amin na gode yana kaiwa ne ya miƙe ummi ce ta bi bayansa tare da ƙwala masa kira. Prince me ke faruwa ne? Me ya same ka? Idan baka sanar da ni damuwarka ba to za ka yi wa hakan. Wallahi ko ma wace ce wannan yarinyar da kake so. ka sa a zuciyanka a ruwan sanyi don ka riga ka same ta kawai ka gaya min wace ce ka bani adires ɗinta ummi na gode amma ya kamata ki gane cewa ba ta yarinya da kyau Firins, yau ka nuna min matsayina da ka bani kenan na tsuguna na dan ba ni na tsuguna na haife ka ba ina tambayar ka abu kana ɓoye mu. ummi police wani irin magana kuma kike no ka tafi kawai na gode nan ta juya ta shiga tafiya duk kiran da Abzal ke yi mata ta ƙi juyawa har ta ƙarasa ɓangarenta